وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare wanda ya dace da daren hudu ga watan sha'aba na daren hudu ga watan sha'aba hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai da watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na biyu cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatsa wallafar abi abdullah Al'imam malik ibn anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da imamu Darin hijira muna kitab na farko babi na farko kuma hadisi na farko kitabu ofis salati matattara da ya tara mana nasoshi na hadisai game da lokutan sallah. Babin kuma shine dai babu wukutis salati, babin lokutan sallah. Akwai bugun da kuma yake zuwa kawai sai dai ce wukutis salati ba zai ce babun ɗin ba. Mun karanta wani bangare na hadisin tun daga kala haddasani yahya bin yahya al-laisi malamin mu yahya ɗan yahya al ya ba mu labari wannan da yake cewa yahya ɗan yahya al ya ba mu labari shine ubaidullahi ne a wurin yahya ɗan yahya al-laisi din ranan mun yi bayani waɗanda suka ruwaito wasu a wurin yahaya ɗan yahaya laifi suna da yawa amma mashuhuran guda biyu ne akwai ɗansa wato ubaidullahi to wannan ubaidullahi shi ya ruwaito wannan muwasa da yake hannunmu da muke karantawa da aka jan hadisin da muka ga an ce haddasani haya bin laifi to ɗansa ɗin ne ubaidullahi ne yake ba da bayani wato ubaidullahi ɗan yahaya ɗan yahaya allaifi to ne kala kenan manil mukawwilu kala wane ne faɗi kala Shi ne, ana gaya mana ubaidullahi ne ya yace haddathani yahya bin yahya laifi babban malami na kuma mahaifina yahya dan yahya laifi ya bani labari shi kuma yahya dan yahya laifi ya samu labarin an malik bin anas daga al malik dan anas an ibn shihab shi kuma ya karɓo daga ibn Shihab shine Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rannan mun yi bayani a kansa shi kuma ibn Shihab az-Zuhri tabi'i ne yace anna Umar ibn Abdul Aziz lallai Umar dan Abdul Aziz rannan shi ma mun dan yi takaitaccen bayani game da shi wanda Umar dan Abdul Aziz ana mishi kirari da cewa khamisul khulafa'ir rashidi na biyar ɗin khalifofi shiryayyu wato baya cikin khulafa'u da manzon Allah ya ambata bai ma haɗu da manzon Allah ba amma yadda ya ƙoƙarin kwatanta mulki irin na khulafa'u irin su Umar to sai ya zama kawai shi ma an sa shi a layin khalifofi aka ce shi shi shine na biyar tare da cewa khalifofi ɗin guda hudu ne amma yadda ya kwatanta adalci da ɗabbaka gwada mulki irin na su sai na Umar har ma wani lokacin ana cewa ai Umar ɗan Abdulaziz shine Umar Ustani wato shine sai na Umar na na biyu ko to kofin Umar ne saboda yadda ya kai ga kwatantawa a iskan da aka samu haihuwar shi shahararren iskan nan ne na wancan mai sai da nono din wacce tana sai da nono wata mata tana sai da nono akwai yarka tana ba yar da je talla ta zagaye kasuwa tora in an kawo galibi sai ta sa ruwa don ya ƙara yawa algus kenan to tana karawa ta ce yar da boki zuba sai yar ta ta ai khalifan musulmi Umar ya hana ta ce da Allah zuba ai khalifa ya hana sai ta to ke halifan na nan ne ai tun da ba baya kallon mu ke dai ki zubo sai yar kace in kana Umar la ya rana in Umar zai baya ganin mu fa rabbuhu ya rana ai ubangijin sai yana ganin mu to ashe sai na Umar yayi shi dan burtu ba a gane shi ba duk ya ji abin da ya faru yana zuwa gida ya bincike game da inda matan take da 'yarka da aka nuna mishi sai dai ya tura a a nemi auren yar waɗansa dan ya ga ta gari wannan za a samu ta ta gari game da ita kaga wannan darasi ne cewa ashe mutumin kirki yana nema wa ɗaɗansa ma mata na kirki to shi kenan ya aura wa ɗansa salim to a kasan salim din ne aka zo aka samu umar ɗan abdulaziz shi yasa za ka ji wani lokaci masu ba da kista suna cewa ai sai na umar ɗan abdulaziz yana ɗaya daga cikin jikokin na Umar saboda a wancan tsatson ya fito yi. na'am to yake cewa lalle Umar ɗan abdulaziz a matsayin shi na khalifa a lokacin akhara salata yawman wata rana ya jinkirta sallah mun yi bayani ran nan wasu ruwayoyi sun nuna wani sallah ne shi ne sallar la'asar ne yawman wata rana kenan ba ɗabi'ansa ba ne jinkirta sallah kamar yadda annabi ya nuna za a zo a samu wasu masu mulki na danniya da zalunci yu'akhiruna salata ala awqatiha waɗanda za su rika jinkirta sallah ba za su rika yin sallah a akan lokacinta ba to annabi ya nuna za a samu shugabanni irin waɗannan domin shugabanni sune limamai sune komai na harkan addini da rayuwa annabi ya nuna za a samar da shugabanni irin waɗannan annabi yace sai sahabbai ka suka cewa annabi in waɗannan shugabannin suka bayyana wani fatawa za ka ba mu su sun san dai zamanin da wuya ya zo suna raye amma suna yin tambayar ne don mu mu haɗu da amsa shine sai manzan Allah ya ce in lokacin yayi lokaci na shiga kai sai kai sallan ka a gida in suka kira nasu sallan sai ka fita ka bi su ayi jam'i da kai amma a matsayin nafila ka yi shi a matsayin nafila jam'in kuma an haɗa maka da sallan da ka yi ɗazu ya zama ka samu sallah a farkon lokaci kuma ka samu jam'i da haka Umar dan Abdulaziz da haka ba ɗabi'an ka bane jinkiri da haka yace a kara salatu sai yau yauman ya jinkirta sallah wata rana to kaga a duk zaman shi bai saba ba ga haka ya faru to dole dai ka san uzuri ne babba kuma uzuri ne wanda shari'a yake karba dan ba kowane uzuri bane shari'a take karfa dangane da abin da ya shafi jinkirin sallah a kira sallah ka zauna kana ta waya har lokacin sallah ya shige wannan ba uzuri ne da zaka ba da shi ko Allah ya karbe shi a matsayin uzuri domin zaka iya katse wayan in ka'idar da sallah zaka kira ko a kira sallah mutum ya tsaya ya shigarci da kasuwancinsa ko wasu ayyukansa wanda wai sai ya kammala sannan ya yi sallah wannan ba uzuri ba ne a kira sallah mutum yana noma a kira sallah mutum yana kiwo a kira sallah mutum yana kaza wannan ba uzuri ba ne akwai uzuri na shari'a wadda shari'a tana karɓa. to a matsayin umar ɗan abdulaziz ran nan mun yi bayani me ya kai shi ga zinkirta wannan sallah ta la'asar a wannan rana shine abin da ya shagaltar da shi shine ya shagaltu ne da wani uzuri wanda wannan uzurin yana komawa ne ga samar da maslaha ga al'umman da yake shugabanci kamar yadda irin wannan ya taba faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin handar yakin Gwalalo aka fara yaki an zo an kammala yaki dab da ba sai na Umar yace ban samu na yi sallan la'asar ba dan yakan waɗannan kafira annabi yace Allah ya tsire musu ni ma ban samu na yi ba sun je ma kafin su yi alwala har ranar ya faɗi. da haka suna yin la'asar kawai sai suka ɗaura da magariba kaga su wannan yaƙi na farko bayan jihadi ne na biyu kan makiya a kan ka kai shugaba samar da maslaha ne ga talakawanka dan ba za a ce to ga makiya sun kawo farmaki suna kashe talakawanka a ce kar wani soja ya je kan su tun da lokacin sallah ta idar da sallah to kaga za a kashe mu kenan gaba ɗaya. da ka toshe gantuwa da yakan kaga samar da maslaha ne ga al'umma da haka yake cewa ya jinkirta sallah wata rana fa hala alaihi urwatu bin zubayr sai urwa dan zubair ya shigo wurinsa urwa dan zubair shi ma dai tabi'i din ne amma kuma mahaifinsa sahabi ne kan nan mun dan yi ishara mahaifinsa shine zubairu ɗan awam Zubairu ɗan awan kuma kaga ɗaya ne daga cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna. ‘Ya'yansa akwai irin su Abdullahi bin Zubair, to Urwa ɗan Zubair ɗin shi ne ƙarami kusan ɗan auta. Shi bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ba, amma ya yi karatu a wurin mafi yawancin sabai shi kan ma babu malamar shi ma kamar Nana Aisha. Galibin kana karanta riwayoyin hadisi da zai zo daga Nana Aisha, to galibin za ka riga ganin an Urwa an Aisha. ɗalibinta ne sosai kuma yana matsayin ɗa ne ai a wurinta. Yayansa Abdullahi ai da shi ne ake wa nana Aisha alkunya ake cewa ummu Abdullahi, kowar Abdullahi. Aisha ba ta yi haihuwa da annabi ba kuma ko bari ba ta taɓa yi ba. Kamar yadda aka samu su hadisai sun nuna hadisai ne ba su tabbata ba. Ko bari ba ta taɓa yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Don haka tana da ya ita ce na na Asma'u matar Zubairu ɗan awam ɗin. To na na Asma'u tana da ɗa Abdullahi shine Abdullahi ibn Zubair. Za mu zo mu haɗu da bayani akan shi insha Allah wani lokacin. Shine wanda suka zo suka gwabza yaki tsakanin su da su Yazidu da su Husaini da makamantan haka wanda ya shafi wani bayani ne daban wancan. To shi Urwa ƙanin Abdullahi din ne. Da haka urwa dan zubair sai shiga wurin umar dan abdul aziz to kaga umar urwa nan yanzu tabi'i ne kuma kaga malami ne dan sahabi to irin waɗannan fa su ne makusanta umar dan abdul aziz kuma shi ma umar dan abdul aziz ba jahili bane malami ne na gaske a cikin malaman hadisi a cikin masu ruwaya sika ne kuma shi ya fara ba da umarnin tattaro hadisan annabi wuri guda ya ba da command ya naɗa wakilcin al'amuran a hannun wannan ibn shihab az-zuhri to kaga da ya zama jagora ne masanin addini to suwa ne ministoci suwa ne ɗan kusa da shi suwa ne waɗanda suke cabinet masu ba da shawarwari da su ake kullawa ahalul hilli wal aqdi tun malamai ne irin waɗannan to kaga gwamnati zai tafi alhamdulillah kenan tsalin alin jagoranci zai yi kyau amma duk lokacin da Allah ya baka shugabanci sai zama Kabinet dinka waɗanda suke kewaye da kai mutanen banza ne to duk kirkinka mulkinka a na banza zai tafi don su ne ahlul milli wal aqdi duk abin da ka zarta za ka ce su ɗin ne kwamiti su je su yi duk abin da ka tara su ɗin ne su kuma in sun je daban abin da ka sa su su yi daban abin da za su yi ka ba su kuɗi duk da ya samu kaza za su rike ka ba su kaza kowa ya samu kaza za su rike su ba wa 'ya'yansu, ma'aikatansu na kusa da zuwa haka mulkin zai rika tafiya kai kuma tun da ka amintu da su wai ba sa ƙarya duk abin da suka yi ba daidai ba sai zan mulkin ka ya lalace da aka hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan Allah ya nufi shugaba da alkhairi Allah madaukakin sarki zai haɗa shi da kabinet makusanta na kwarai in Allah bai rufe shi da alkhairi ba Allah zai hada shi da makusanta na banza da haka yake cewa Urwatu bin Zubair sai yake da wurin Umar dan Abdul Aziz fa akbarahu sai ya bashi labari ka duba ya bashi labari ba hira ba fa hadisi ne zai kawo mishi ka duba ana so a nuna maka tafarkin salafus salih dangane da mu'amalantan shugabanni mu in yau ne shugaba irin wannan jinkirin wani zai kukan kura ce ku shigo mu ja sallah wani kuma zai ce ana idar da sallah akwai wa'azi za a yi raddi wa shugaba an yi jinkirin sallah ka san yanzu ɗauki raddi wa shugaba a bainan jama'a ana kabbara shine asalin jarumta haka galibi aka ɗauka wanda za ya ce wannan matsoraci ne wannan kaza kaza ne a'a shi yanzu urwa ya yi karatu wurin sahabbai ya san manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a to ba ga shi Umar dan Abdulaziz bane shugaba eh ba dai ya ba mu dama in mun gaba daidai ba mu shiga wurin sa eh to kawai mu shiga mana ba amfanin a zo a fata lokaci ana ihu ana kaza ana kaza da haka idan aka samu masu mulki da malamai na kwarai to mulki yana tafiya shi ne mulkin kuma ya zama ya ba waɗannan malamai kofan cikin lokacin da suka ba daidai ba kofan shiga a da yake kawai su ki shiga su fada mishi to in an yi haka abu zai yi kyau amma in bai ba su daman shiga ba to kaga abin da ake gudun dole ya faru dole a zo a fasa wa al'umma dan malam za su gan ba su gaya wa al'umma ba al'umma za su gan su to gashi ana rashin gaskiya malamai kun ci magana ko kuma an ba ku kullasa ne to kaga dole sai a samu matsalan da ake gudun faruwa kuma galibi masu mulki ba sa ba da kofan a shiga in kaga sun ba da kofa a shiga farko farkon siyasa ne amma abin yayi tafiya ba a ba su daman a shiga yanzu farko farkon hawan mulkin Buhari sai Balalo yake cewa ya kira su ya ce duk lokacin da suka ba daidai ga kofan shiga a buɗe garanti su shiga amma daga baya mai Sheikh Daurawa yake fara za su ga kurakuran in sun je sai a yi bakin din su a kama musu wani hotel su yi kwana da kwanakin an gaji da su sun fiye sallah sai a je a sa kwado a kulle ɗakuna in kun zo sai dai ku koma garurukan kuwa, zai saurare ku ba inda za ku shiga da aka sai ga 'yan dirama 'yan fim sun fi samun hanyar shiga wurin shugaban ƙasa yanzu dare akan malamai to kaga dole al'amura su lalace don ba ka jin shawarwarin mutanen kirki to ba ka jin shawarwarin mutanen kirki waɗanda za su baka shawarwari akasin haka ne to dole za su samu matsala yake cewa to da ƙwarwa ɗan zubar ya shiga wurinsa fa akbarahu sai ɗauko mishi wani labari ya ce annal mughira ta bin shu'uba lalle gira ɗan shu'uba wane ne gira ɗan shu'uba sai ne daga manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu daraja ma ne shine mugira ɗan shu'uba ɗan abi amir ɗan mas'ud ɗan mut'ib ana ce mishi abu isa ana ce mishi abu muhammad ana ce mishi abu abdullahi duk alkunyansa ne ɗaya ne daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya musulunta wasu ka ce bayan yakin khandaq ne inda ya fara halarta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Hudaibiyya. da shi aka yi fitan Hudaibiyya da nufin za a tafi aikin hajji to amma sai Allah bai nufa ba aka tsaya a hudaibiya duk al'amarin da ya faru ya faru a hudaibiya to waɗannan waƙi'a ta hudaibiya kaf ya faru tare da wannan sahabi mughira dan shu'ba sannan mughira dan shu'ba sahabi ne jajirtacce ne jarumi ne in ana lissafin manyan jarumai cikin sahabbai guda bakwai mugira dan shi shi yake sa farko asalin shi dan sa'id ne a sakif aka haife shi wato ta'ifa sakif yana karkashin ta'ifa ne to a can aka haife shi mutum ne mai tsayi dogo ne kafaɗan shi da nan yana da nesa sannan ga tafiya ya yi tafiya daga makka zuwa kufa sau biyar tafiyan kafa ya taka daga makka har kufa sau biyar ya irin wannan tafiyan wajen tafiya da gudu a jarumi ne kuma baya tsoron shiga daga cikin rigima duk turmutsutsi to zai shiga da shi ake fafatawa don haka sahabbai da dama sun ba da shaida a kan shi cewa mutumin kirki ne ya roto hadisai da dama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai da dama sun yi ruwaya a wurinsa haka tabi'ai da dama su ma sun yi ruwaya a wurinsa cikin waɗanda sai yi ruwaya a wurinsa ma har da ƴaƴansa da ya haifa da haka mutumin kirki ne duk wani suka da zai zo maka to in ka biye wa sukan to kana cikin waɗanda suka soki manyan sa'adun, domin yana cikin waɗanda suka yi mubaya'a a daren akaba waɗanda suka yi wannan mubaya'a kuma Allah saukar da ayan cewa ya yarda da su gaba ɗaya dukkan su ƴan aljanna ne to da haka duk abin da ya faru da shi dama sahabbai ba mu taɓa cewa mu ahlus sunna ba mu taɓa cewa sahabbai ma asumai bane suna yin kurakurai amma mai ƙur'ani ya riga ya yafi da ka wani lokaci ƙur'ani zai kama ka duk abin da safe sai na laifi ka sai ka ji Allah ce wallahu ghafurur rahim sai ka ji Allah ce rabi anhum wa radu anhu wato duk ga laifin to an yafi don haka ana ba ka labarin ne kawai ka ɗau izina to haka ya gama rayuwansa cikin bautan Allah har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to abin da ya zo ya faru sunan Muhira ɗan shi'uba ya yi kaurin suna musamman bakin makiya irin su Orientalis, masu aiki wa turawa kafirai ɗin nan wato waɗannan mutane na da musamman uwa uba 'yan shi'a to sun ɗauki karanta na da maganganun banza da carrance-carrance sun ɗaura akan mugira ɗan shi'uba. ai suna cewa ai mu gera dan uba mazinaci ne akwai dan bayanin a cikin hikbatun minat tarih suka ce mu gera dan uba mazinaci ne suka dauko wani kissan yadda abun ya faru haka ne an taba tuhuman mu gera dan uba da zina daga cikin waɗanda suka kawo shaidan akwai abubakarata akwai rabiya akwai rubai akwai ziyad su hudu kuma dama ba da shaidan zina sai mutum sun cika hudu kuma ya zama sun gan shi turmi da takarya. sun shiga ɗin suka ga mugira ɗan uba da mace akan yana neman ta da lalata lokacin mulkin saidina umar ne sai suka kashe dan wurin umar abubakar ta ya faɗi bayani ba kwana ce shi fa abin da ya gani a kai yake umair shi ma ya faɗa ce ba kwana amir shi ma haka ziyad kaifa ka faɗi gaskiya ka ji tsoron Allah ka ga abin da ukun nan suka faɗa kar ka faɗi abin da suka faɗa dan kar su ce ka karyata su ya zama ka faɗi abin da ba haka ba amma don ka dace da waɗannan shaidu guda uku ka sa a jefa ɗan uwanka musulmi don ya taɓa aure ka faɗi gaskiya sai ce e ni dai gaskiya da na zo na ga rai akan rai wato ya hango su shi mugira yana kanta ya hango kafafunsu ta waje kafansa akan kafanta a bai gan su turmi da tabarya suna zina ba sai sun damu da shi kenan shaidan bai cika ba kuma ka'ida shaida bai cika ba su ta da amir da umar aka ce za ku janye daga magana suka ce ba maganan janyewa ba muna nan akan abin da aka gani sai na umar ya ce to shi kenan a musu bulala tamanin tamanin dama ka'ida haka ne kuka ka shaidan zina akan mutum mutum ɗaya ya nuna bai zo ya gani turmi da tabariya ku ukun da kuka gani to za muku bulalan kagafi ne domin kun fasa mishi suna aka musu bulala tamanin tamanin to daga nan shi kenan maganan ya ƙare kuma sai na umar bayan nan ne ya zo ya naɗa shi wannan mugira ɗin gwamna a garin kufa kaga nan yace annal mughira ta bin shu'ba akhara salati yawm sai sai wa huwa bil kufa yana kufa to yana matsayin gwamnan kufa din kaga bayan wannan waƙen kenan me Umar ma bai yadda da wannan shaida da aka bayar a kai ba da haka malamai manyan malamai suka yi maganganu akan wannan ishu da ya faru akan mujira shin abin da gaske ne ko ba da gaske ba don akwai abin akwai shubuha a ciki in baka fi hankali ma sai ga an nuna maka abin ya faru amma sahabbai suna rufa wa junansu ne a asiri ba sa so a ga illolin kan. haka ake nunawa akwai wani malamin mu da ya koyar da mu a diploma a Kano haka da ya zai ba da kisa yadda abun ya faru amma tun sahabi ne sai aka rufa mishi asiri a dai rufa asiri amma dai yayi da gaske kaga mu lokacin haka muka ɗauka to ni ma sai daga baya sai nake ganin abun ashe ba haka bane to za a sa maka wani karan tsana ne a nuna maka sahabbai suna yin laifi amma suna koyewa wa junansu sahabbai ba sa koye junansu musamman Umar ne zai rufa rufa Umar ba zai rufa rufa ba dan haka al-Imam Shankidi a cikin littafinsa al-Muzakkira fi usulil fiqh yake cewa wannan abu da ya faru fa wani irin shi buhari wato wacce aka gansu da mugira ɗin, matar mugiran ce fa ba wata bace su kuma da suka zo suka gani ba su santa ba kamar yadda za a biya sake fitar da abun a cikin sirwa alamin nubara wato yadda abun ya faru mugira dan uba, akwai wata mace da take yawan shiga wurinsa to sai ana wasu suna ganin anya ba neman ta yake ba kaga tana yawan shiga wurinsa ai da yanzu ba da shaida to shi kenan sai ran nan kawai aka jira ganta da mace sai kowa hankalin shi ya koma wancan da take yawan shiga wurin sa kuma ma a ce ba ita ba ce wata mata ce da ya auro su ba ta ba dan shi din me yawan aure tsakani dan da kanshi yace ya saki mata sun fi saba'in me yawan aure tsakani dan ya zama ma da mace ɗaya in ya tashi yana auren mata hudu in ya tashi ya sake su duka sai ya sake aure wasu ‘yan mata hudu da yace shi yana da ƙarfin sha'awa yace in ka sake ka zauna da mace ɗaya to ba ka da lafiya ba ka da lafiya kana haila tana haila in ta tafiya ka yi tafiya yace mai mata biyu kuma mutum ne wanda yake konuwa tsakanin wuta guda biyu sai har masu masana mai garzu bai na zuwa da isa ga malam musa ato ya ce masu mata biyu malam yawo yau ya samu kai suna tsakanin wuta guda biyu ne kenan kar su ga sun shanta ke suna jin daɗi ai mu na ne ta ina tsakanin wuta guda biyu kake yace ka auri hudu da haka hudu yake aura sai sun haihu ɗaya biyu shi kenan sai ya danno musu saki sai zai sake auro hudu kuma haka yake to kaga zai canza mace baka sani ba dan yanzu mai yawan auri ka kai aure ya saki saba'in, ai kai tun ana ka maka invitation kana zuwa za ka daina zuwa shi ma da kanshi zai ji kunyan gayyatan ka to wata matar ce da ya auro fa sai aka gansu da ita shikenan su sun ganshi da wata Na ba tantancewa sai ce ba imamu shanke ya ce shi wannan shine magana rabihi a wurinsa maganganun da ya wallahu a'lam to yake cewa shi urwa dan ya da lalle mu gera dan shi ba a fara salata yau man shi ma wata rana ya jinkirin sallah ko bil kufa a lokacin yana gwamna a kufa fadakhala alayhi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'udin al-ansari ya shiga wurin sa abu mas'udin al-ansari dan nan mun taba bayanin sa lokacin muna riyadu salihin shi abu mas'udin al-badri din ba to kaga nan an ce al-ansari kaga wata gil sai ya rikita haka shine dai al-ansari al-badri din asalin sunansa uquba dan amru ne uquba dan amru dan sa'alaba shine asalin sunansa uquba dan amru dan alaba. to abu mas'ud baban mas'ud wato ɗansa ne mas'ud al-ansari kuma kowa sani mutumin madina kenan al-badri an yi maganganu wasu suka ce ya je yakin badar amma su al-imam bukhari suka ce bai halarci badar ba suka ce ya zauna a wani kogi wanda yake kusa da badar inda aka yi yakin badar dan badar ismul maute sunan wurin da aka yi yakin ne to ya zauna a wannan yanki da gidansa da masaukinsa da iyalansa da aka in an ce mishi albadiri wato wanda ya zauna a badar din da kanshi gaba daya amma ba ka ba asalin yakin badar shi ba amma yakin badar da shi bai je yakin badar ba da aka ana ce mishi albadiri saboda zaman shi a wancan wuri to shi wannan mujira ɗan shi uba da yake gwamna a kofa wata ran da ya jinkirin sallah fa dakhala alaihi abu mas'ud min ansari sai abu mas'ud min ansari ya shiga wurinsa to kaga abu mas'ud min ansari ai tsaran mugira ne don mugira sahabi ne abu mas'ud ba shi ma sahabi ne sai shiga wurin mugira a matsayin mugira na gwamna ma da sai ce ma haza ya mugira me wannan ya kai mugira dan kaga shi sa'an shi ne a wurin sa bal sai wani ya excellence wani kaza ba ya kai mu gira duk da ya dinna girmamawa ne ya mu gira ya kai gwamna mu gira me faru haka alaysa a wani bugun kuma suka ce ya kamata ya zama alatta ba amma alaisan shine daidai haka zo a hadisi sai dai a wurin malaman larabci wai mada irin wannan wurin gara ka ce Alatta da alaysa aka ce to manzon Allah shine shugaban laraba sai a hakura alaysa qad alimta wai kai mu gira kai baka sani ne? anna jibrila lallai jibril shine mai mala'ika jibril ce jibra'il ko jibril sunaye da dama malamai sai magana a kai shugaban mala'iku aiki ne mala'ika jibril shine shugaban mala'iku gaba ɗaya kuma sahibul wahayi ilal anbiya mai isar da wahayin Allah zuwa ga dukkan annabawa. To lalle kai baka sani ba ne lalle cewa mala'ika Jibrilu nazala ya sauka ka salla sai salla. Ya sauka daga ina akan doki ya sauko daga sama a sama yake. Ya sauko daga sama. Wannan nuna maka Allah yana sama kenan. To mala'ika ma ka maka ya sauko daga sama. wa aiko shi Allah Allah sama yake ke da ka yace baka sani bane lalle kan mala'ika jibril nazala ya sauko daga sama fa salla sai yayi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ma yayi sallah malamai sun yi magana akan wannan fadin wato fa'un din yana matsayin wawun ne ko kuma fa'un ne da ta'aqib kaga fa salla yanzu ka ɗauke shi a matsayin wawun akwai wanda suka yana matsayin wawun ne don ka ɗauke shi a matsayin wawun fa wato wa sallah mala'ika da ya sallah ko fa salla rasulullah sai manzo Allah ya sallah don ka ɗauke shi a haka wato mala'ika jibril da ya zo ka san farko da aka farlanta wa annabi sallah ai ba a nuna mishi lokutan da yanayin ba to da Allah ta shi turo mishi mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu da ya zo in ka ɗauke shi a matsayin wawun annabi yana kallon shi kawai sai kama sallah tiryan tiryan sai da ya idar da sallah misali a dauke shi ba. da ya idar daga farko har karshe sannan sai manzon Allah ma ya kama ya kabbata sai irin na mala'ika Jibrilu to daukan shi a wannan ma'anan ko ma'anan yana da nisa ba zai ba haka da dole ne a dauke shi akan fadin nan fa'un ne litta'ib haka abul walid bati ya rinjayar wato fasalla mala'ika jibril ya kama sallah fasalla rasulullah sai manzan Allah ya bi bayan shi da sallah shine fa'u ta'qib wannan ba sababiyya ba ba wawun ba fa'un litta'qib sunan shi wato fa'un ne na ana yin abu ka bi baya da ka fasalla rasulullah sai manzan Allah ya sallah wato mala'ika jibril yana kabbardawa sai manzon Allah ma ya kabbarta a bayansa in yi ruku'i sai manzon Allah ya ruku'i in ya dago sai manzon Allah dago kamar hadisin da manzon Allah yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bi lallai an sanya muku liman ne dan ku kwaikwaye shi idza salla qa'iman in ya kama sallah tsaye fa sallu qiyaman kuma ku yi sallah a tsaye can can yace fa idza sallama fa sallimu in yi sallama ku yi sallama kenan ne yana yin kaza take ku yi shi yasa malamai suka tattauna mas'ala bin liman sallah bin liman sallah kana bin shi ne yana yi kana yi yana yi kana yi ba za ku je tare ba sannan kuma ba za ka riga shi ba sannan ba za ka bari sai ya je daga ba sannan ka je ba in kai waɗannan ukun duk kayi laifi da ka ko kana kan addu'a ko ba baka kare ba sai liman ya tafi sujada ko ya ɗago. kai ma yanke naka kawai ka bi shi shine wajibi a kanka za ka jarɗe addu'an ka ko baka kammala ba shine ka'ida za mu zo mu haɗu da babi akai musamman za mu yi bayani insha Allah yace fa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah shi ma ya kama bin mala'ika Jibrilu kenan da sallah kenan a wannan sallah wane ne limami mala'ika Jibrilu shine imam thumma sallah sai mala'ika Jibrilu ya kuma yin wani sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya sake bin shi da sallah yana yin manzo Allah yana bi kenan samu salloli nawa biyu kenan tun masalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai mala'ika jibril ya sake yin sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya sake bin shi a wannan sallah wato yana limanci manzo Allah yana matsayin mamu an samu nawa uku tun masalla mala'ika jibril ya sake kabbarta sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ma sake bin shi da wannan sallah din hudu sun sallah, mala'ika jibril ya sake kabbarta sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sake bin shi a wannan sallah sun fara, sannan sai mala'ika jibril ya ce bi haza umirtu to sun fara wannan yana nufin sai dai manzon Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce bi haza umirtu da wannan aka umarce ni wato akwai ruwayan da ya zo bi haza umirta don ka haɗu da ruwayan bi haza umirta to sun maƙala ɗin za ka ce sun maƙala jibrilu ne jibrilu ne ya ce wato in jibrilu ne yanzu ya ce zai ce mai bi haza umirta kai manzon Allah haka aka umurce ka ka riƙa yin sallah amma ya ce bi haza umirtu wato annabi ya ce to haka aka umurce ni in yi sallah kenan me yanzu yana labarta wa sahabban shi ne yadda aka koyar da shi sallah ba wai an yi ne a gabansu ba ya ba su labarin ga yadda mala'ika ya koyar da ni sallah da ya gama shi kenan na ga yadda ake sai na fara yanzu kun ga yadda na ba ku labari eh to bi mai umirtu haka uku mutune in rika yin sallah akwai ruwayan da kuma yazo da suka yi wannan yanzu kaga wannan sallan kwana ɗaya kenan aika kaga salloli biyar ba fa a take ne suna idan da wannan mala'ika biyu ya kwatanta ba misali an yi magariba Mana ka jibril sai ya in isha yi, sai ya dawo sai a yi na isha kuma in asuba ya yi sai a da haka aka fitar da na kwana ɗaya sai ruwayan kuma da ya zo da ƙarin na kwana biyu to wannan na kwana na farko an riƙa yin sallan ne a farkon lokaci rana ta biyu kuma mala'ika jibril ya rika zuwa mishi a ƙarshe-ƙarshen lokuta a ƙarshe-ƙarshen lokuta da ya ƙi darte ce ya rasu da lafai manzan Allah as-salatu bai na hazainin waqtaini to ku riƙa yin sallah tsakanin lokutan nan guda biyu ko dai farkon lokaci ko kuma ƙarshen lokaci kaga haka ya nuna mishi yadda ake yin sallah ne to yanzu a wannan sallah da ya faru wannan jinkirin sallar satin mun fara bayani kamar yana nufin jinkirin da Umar ɗan Abdulaziz ya yi, jinkiri ne wanda an wuce lokacin farko ba a wuce lokaci na biyu ba amma a wannan maganan da abu masudin al-ansari ya yi wa mujira shi uba" kamar yana nufin an yi delay ɗin da yawa Don ya nuna aika ga tsakanin lokutan ko da yake ya ka lokacin farkon lokaci ne kenan yana so nuna mana sahabbai da tabi'ai da sauran magabata abin da ya fi daraja mafi tsada a wurin su shine yin sallah a farkon lokaci kawai ba kima ba ne ba daraja ba ne lokacin sallah ya shigo a ce mu ɗabi'a sai mun ƙara minti talatin ko awa ɗaya me ake jira tun da lokacin ya yi babu wani abin jira kuma yadda a rayuwa haka kai kanka ka tsani african time to ya sallah za a shi african time a rika yin farkon lokaci dan yanzu duk dinkirin da suka yi ai dai ba su kai magariba ba kaga dai a karshen la'asar ake amma ya zo yana faɗa ya kamata kenan mai a rika yi a farkon lokaci to kaga amma na nasihan da ya yi wa gwamnan kufa wato mugira a ɗaki ya je ya same shi zama tattaunawa da shi ya ja mishi hadisi kaga irin wannan nasiha da wuya shugaba a cika ba zai karba don an shiga da girmamawa ya ya an girmama shi yiwa excellence ga yadda ya kamata ga yadda aka kamata amma galibi shugaba ta zo a je a yi a jihar kaza nan aibanta ne a ta'ayir ne za a aibanta shugaba ne kawai kuma ba yadda za a iya gyara ba ma sai yaji wa'azin ba dole sun zauna sai karatun daily trust sai karatun sai karatun kaza na ke da lokacin abin nan in kaga TV kuma kenan sai dai a kama CNN NTA su sune abubuwan kallon to ka gana siha a shekenan a rika shiga ana gaya musu gaskiya su kuma daɗin abin babu wani shugaba da kakari. gwamna ko shugaban ƙasa ko samun ba inda za ka je a ƙasar nan Kwace sai kaga akwai maluma na kusa da su akwai wanda limami shi ne akwai wanda malamai ne masu asuwa? akwai malamai duk suna da malaman yanzu laifin a wurin wa a wurin kusuwa gabanin a'a ku malamai da aka ja ku to ai shine aikin tun da suna ɗiban kuɗi su ba ku sun taimake ku ku me yasa ba za ku taimake su da nasiha ba ya taimake ka da kuɗi ya kai ka hajji ya kai ka umara ya maka gida ya maka mota ya taimake ka rayuwanka ya yi daɗi ba za ka taimake shi kiyaman shi ya kyau ga shi kuma ai ya maka mai kyau sai ka mishi tukunci ka gina mishi gida a aljanna tun da gina maka a duniya amma ka ki gaya mishi gaskiya ba ka taimake shi ba ka zalunce shi ne da haka yake cewa fa qala umar bin abdul aziz ka yanzu umar dan abdul aziz ya ji labarin ya ji hadisi e alam kai ka sani yanzu umar dan abdul aziz yana gaya wa wannan magana eh yawa yana gaya wa urwa kaga urwa ne ya shiga wurin sa e alam wato e alam ya urwa urwa ka sani ba ka rika sanin masu su hadisu bihi irin hadisan da za ka rika barwa ka rika sanin irin labaran da kake barwa ya urwa ya kai urwa to a nan fakar ka ce ya karyata urwa wani ɗan tsala kato zai zai ce to kun ga ai su ma sahabban shi nan su ma tabi'an suna karyata junansu a'a wato kamar yadda muka faɗa ɗazu Umar ɗan Abdul Aziz ɗin nan shi ya fara bada da kwaman a tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce dan ya wanzuwa al'umma gaba daya to kaga anan kamar yadda aka hada Qur'ani ne a zamanin waye zamanin Sayyidina Abubakar da zamanin Usman ai da suka nada abun a hannun Zaid dan Sabit suka ce me ka tantance abun zai dan sabit in ya zo kai sabi zai karba kuma sai hada ka karanci don me tantance labarai Yobi Abu Musa lokacin da ya zo gidan Sayyidina Umar ya yi sallama sau uku ba amsa ba ya koma sai na mara shi yana wurin wanka ya sai na ji sallama ban ga kwaba ka sai mutumin ya yi can yana bi sai ga abu musa ya ce kai kake mun sallama ya ce eh ya ce ah, ai ina wanka sallama uku kawai ya ce ah, to annabi ya ce aka yi uku ba a amsa ba ni tafi ya ce kai abu musa kar kai wa annabi karya kar ka mishi sharri yanzu ya san sabi dan uwan shi na akwai daraja amma me tantance labaran annabi yana da muhimmanci to duk gaskiyanka sai an bi abin an tabbatar haka ne ya kama shi har suka je gaban su Abu Sa'id al-Khudri suka tabbatar suka ta wannan hadisi ne shahararre ma sannan ya bar shi da haka ya yarda da urwa amma ce ka san me kake faɗa ba kenan ne ka tabbatar da abin da kake faɗa tsakaninka da Allah haka ne daga annabi wato me Umar dan Abdul Aziz wato shi ma na da ka'ida wajen harri a hadisi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana fi keke da keke sai ya tabbatar da duk abin da za a bar daga manzon Allah ya tabbata ko bai tabbata ba ba tu wanda ya zo da labarin take ake karba ba haka suke bi shine manhajin talaki, duk abin da za su karba sai sun bi manhaji manhajin tasabbut manhajin tabbatar da bin diddigi abin ya faru ko bai faru ba suna da wannan ka'ida da aka ce ya kai urwa ka tabbatar da abin da kake faɗa a wa inna Jibrilu to ba wai mala'ika jibrilu ne a aqama a allazi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salati ba mala'ika jibrilu ne tsarwa manzan Allah lokacin sallah ba ya nuna mishi akwai farkon lokaci akwai karshen lokaci ya za ka min hadisin da ya nuna min iya lokacin sallah lokacin sallah ɗaya ne kaga ce ma Umar dan Aziz yana cewa ka na hadisin can da muka yi ishara a nan ka nuna min hadisin da ya zo sai yana nuna farko farkon lokaci to mala'ika jibril ba shi ya zo annabi da kan table na sallah farkon lokaci da ƙarshen lokaci ba sai yake cewa fala urwa sai urwa yace da haka ne kana bashiru gun abi mas'udin al-ansari hakan da kaji na baka haka ya kasance bashir dan Abu Mas'ud al-Ansari kaga Abu Mas'ud al-Ansari ai sai shiga wurin Mugira to shi Bashir din dan Abu Mas'ud ne shi yake ba da wannan labari ya haddisu an abihi yana ba da wannan hadisin ta hadisin ya fito daga babansa to ba ana nufin hadisin da Umar kan Abdul Aziz ya isharan shi ba ba akwai shi kamar yadda muka faɗa yau an yi farkon lokaci gobe karshen lokaci ne duk akwai kenan mai Umar dan Abdul Aziz ya nuna uzurin da ya rike mu maslaha ce ta musulmi yana da muhimmanci amma ai abin da ya sa muka yi jinkiri muka yi dile mun fifita za mu yi ne a ƙarshen lokaci mu kula da maslahar musulmai to a maganan da shi kuma urwa ya yi kaga babu maganan ƙarshen lokaci kawai shi ya sa umar dan zai ce ai mala'ikan ne ka annabi lokutan sallar guda biyu yanzu misali ya aka yi wani lokaci aka kira sallah manzon Allah baya nan har Bilal ya kira Abubakar ya ce ka ja mu sallah ana kan sallah sai manzon Allah ya kaga me yasa rana ai an yi zinkirin sallah annabi ya zo ma ana cikin sallah har an yi wasu raka'o'i sai na Abubakar da ya ganshi kawai sai ya ja da baya waiwaye a sallah ba kyau amma manzon Allah yana zuwa masallaci sahabbai sai ga manzon Allah sai ana shafa ana tafi sai na Abubakar ya waigo to tafin da yayi yawa to dole ya waigo ga wani matsala ne yana waigowa ga ai manzon Allah ne kafi ya kama ja da ba alƙaƙara a hankali annabi yana musu rasu a ajiye kaka yi ce ina babba ya zo ai ya ja da baya amma bai haɗe da sahu ba annabi sai ya yi gaban shi duk sallan da annabi ya yi sai abubakar ya yi jama'a kuma suna bin bayan abubakar to kaga me ya faru yanzu me ya rike annabi bai zo a farkon lokaci ba sulhu yake tsakanin wasu kabilu kaga maslaha ne da ya rike annabi da aka aka yi jinkirin sallah to muhammadu shahid na umar kan abdul aziz kenan da aka ce akwai maslahan da shari'a za ta karɓa dan an yi jinkirin sallah a kai a samu rigima tsakanin al'umma guda biyu na musulmi rigima ne mai karfi in ba a zauna an ba da lokaci an samu sulhu ba akwai matsala to ko da zai fi lokacin sallah ba laifi sai a yi sulhu ɗin in ya so ko a yi a ƙarshen lokaci in kuma har ya haura ƙarshen lokaci sai a haɗa sallolin guda biyu sai a yi abin da ake kira salatul haja sallah ce ta wata buƙata da ta kama misali a zauna tun safi ana ta ƙoƙarin gyara al'amarin bai gyaru ba har ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku sai shikenan sai a zo a haɗa a zahar da la'asar ko kuma a bari a lokacin la'asar sai a haɗe sai zama an yi salatul hajar sunan shi sallah ce ta buƙata. dalili ne kama ba kullum kuma ake yi ba sai ya kama to yake cewa qala urwatu wa laqad haddathatni aisha zawjun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر yanzu hadisin farko kaga ya nuna mana bi a takaici koWani sallah yana da lokaci amma kuma bai fito mana filla filla kowane sallan yaushe ake yi ba to hadisi na dunnan ya fara mana qala urwa urwa dan zubairu yace wa laqad haddathani kuma hakika ta bani labari sai ta Aisha ko Aisha kaga kenan da mun ce malamar shi ce wato malama ta na na Aisha ta bani labari wace ce Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama matar Annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta ban labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kana ya kasance yusalli al-asra yana sallan la'asar wa shamsu fi hujratiha rana tana ɗakinta abin da yake nufi da rana tana ɗakin ta wato rana bai faɗi ba abula an tazhara kafin ta bayyana wato annabi yana sallan la'asar rana tana ɗakin ta wato a farkon lokacin la'asar yake nufi da ga lokacin la'asar ranar tana nan ta yi rawun haka Shi ne sai kwatanta kaman a ɗaki abula an tazar wato kafin ranar hasken ta zai baze ya wasu haka ya gama yin zafi ya gama abin nan wato lokacin yana shiga shikenan sai manzon Allah ya sallah wato baya delay baya jinkiri game da sallar laasa wa haddathani yahya wa haddathani yahya an malik an zaid bin aslam an aba ibn yasar annahu qala جاء رجل Ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama وسلم فسأله an وقت صلاة الصبح قال maya ɗan goge ƙala menene na ƙala ta zakata an wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ƙala hatta idza kana min al-ghad salla subha hina qala al-fajr thumma salla subha min al-ghad an asfara thumma qala aina zahidu an waqti salati qala ha ana za ya rasulullah fa qala ma baina hadaini waqti shi ina hadisi na biyu da yake kana urwatu wa walaqad haddathatni Aisha dinnan shi ma sayin hadisi ne kaga na farko ai urwa ne daga Aisha akwai lika akwai haduwa tsakanin babu tura Aisha kuma daga Annabi da ka Imam Bukhari ya fitar da hadisin a cikin Bukhari hadisi na 522 Imam Muslim kuma hadisi na 619 to ya nuna cewa dai da asar Annabi yana yi a farkon lokaci ba jinkiri wannan hadisin kuma yake qala wa haddathani yahya to kaga yake qala to qala yace wa haddathani yahya yahya ya bani labari wani yahya ne yahya allai to yanzu ya haɗin ne ya ce haddasa ni waye kana haddace abu ka yau gaban ya haya dan ya haya yake kafin nan kafin fara kafin ka ce wanda ya to galibin san nan da zamu yi dan bai ubaidullahi da yin ne ya ce za kaza kaddara ala wa li yahya wato da ya ce babana ko malami na ya haya dan ya haya yake ya bani labari ya haya dan ya haya yake shi kuma ba an maliki da ya karko daga imamu malik imam malik fa an zaid bin aslam ya karbo hadisi daga zaid bin aslam zaid bin aslam fa an aqwa ibn yasar ya karbo daga asba'u dan yasar annahu qala lalle asba'u dan yasar yace ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah yanzu anan asba'u dan yasar tabi'i ne ko sahabi ne na sahabi kana da tabbas ka faɗi ba'u dan yasar wannan ba shine a ba'u dan abira ba kaga ba'u dan abira ba wato ba'u dan babar raba to wa babar raba shine yasar tabi'i ne mai daraja aka ce mutane uku ba a samu waɗanda suka yi ilimi dan Allah ba kamar su a ciki akwai afa'in nan dan yasar tabi'i ya taso a bauta a matsayin bawa tun yana yaro sai dai yana da son ilimi bawa ne a ƙarƙashin wata mata a makka yana mata bauta sai raba lokutan shi gida uku lokaci na farko duk wani aikin da ta ɗaura mishi zai ƙoƙarin yi mata kuma babu haɗinci a ciki Dari bisa ɗari duk wani haƙƙin da na ayyuka zai mata baya yin ha'inci ko kala da lokaci na biyu kuma lokaci ne da zai tafarro wato ya kafe kan ibada salloli karatun qur'ani duka azka lokaci na uku kuma ya shiga ne da yawon bin malamai da neman ilimi in ya zaga ya zaga ya ɗebo karatu to ba inda yake zama sai ka ka'aba ya yi ta muraja'an karatu ya ta ibada tun lokacin hidima wa shugaban ya yi ya je ta mata hidima to ita da kanta da ta ga haka sai ta ce to bari ta ɗanta shi yana da kwaɗayin ibada yana da kwaɗayin neman ilimi mai yiwuwa ya zo zama wani amshakin malami wanda duniya za ta amfana da shi sannan da wannan yanci da za ta bashi zai samu damar ya yi karatu in ya zama wani abu a ilimi ita ma ai za ta samu kasan lada shi kenan sai ka yanta shi kyauta fi sabilin lahi shi kenan sai ya kafe daga ibada sai neman ilimi sai ga shi ya zama abin da ya zama sai da ya karatu gaban su abu buraida gaban su abdullahi dan umar gaban su abdullahi dan zubair gaban su abdullahi dan abbas da makamantansu ya shiga cikin sahabbai da dama ya karatu amma ba sahabi ba ne ne to ka duba abin da ya faru ana afa'u dan sa sai ce annahu qala lalle afa'u dan yasa yace a rajulun ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah yanzu ya ga manzon Allah bai gari ba to yanzu ga tabi'i ne ba sahabi ba to me sunan wannan hadisi Murtala yawa haka muke so ka rika gane ka'ida to hadisi mursal sahihi ne ko da'ifi a da'ifi ne da'ifi ne ai bai annabi ba to ba maganar inganci a akwai irin waɗanda ake karɓar mursalansu irin su sa'idu bin musayyab da sauran su mun ji hadisan samun bayani a kai muna so muna fitar da ɗan wasu ka'idoji na musulai da hadisi ne ana gane a yanzu ka ga a nan in an barka kai da kanka ka ga dai aba'u tabi'i ne sai ce wani mutum ya zo wurin manzon Allah yana wurin baya wurin to ya faɗi haka to hadisin ya zama ya zama mulka to hadisi ne ga ifi to a hadisin ka da yake hannunka me ya faɗa da ya zo ta harijin hadisi ko bai wanda layin ba baya ɗan yin gagiki a ƙasa yadda ne yadda mursal ba to shine ka'ida mursal ne da hadisi ne garifi bai inganta ba to yace wani mutum ya zo wurin manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi da ya zo fa sa'alahu sai wa annabi tambaya an waqti sala an waqti salati subhi game da lokacin sallah asuba ma'ana wai yaushe ake sallan asuba a gaya mishi lokacin fara yace fasakata an anhu sai annabi ya mishi shiru ya ce mishi komai ba fa an anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah mishi shiru da mishi magana ba hatta idza kana min al-qad sai da ya kasance kashe gari ya yi tambaya yau sai gobe kuma sallar subha ne na fara alfajir annabi ya ce aka yi sallah asuba lokacin da alfajir yana ketowa kawai za annabi ya ce aka yi sallah kenan farkon lokaci tab sun masallar subha min al-har wace gari kuma jibi kenan sai annabi ya sallan asbari da an asfara bayan garin ya dan fara haske kenan me ya dan yi jinkiri kenan zuwa karshen lokaci kaga kenan ya nuna me lokacin sallah akwai farkon lokaci akwai karshen lokaci sun maƙala to sai annabi ya ce aina sa'ilu an waqti salati ina wanda ya tambaya game da lokacin sallah ran nan Ƙala sai ce, ha ana ga ya Rasulallah, gani nan ya ma'aikin Allah. qala sai manzon Allah ya ma bai da hazai abinda ke tsakanin lokacin jiya da na yau, waksu shine lokacin sallan asma. Kaga kenan an ba shi amsa da practical. Al'imamu ibnu Abdul yake cewa duk waɗanda suka rawaito muwaffa a wurin Imam Malik babu wanda ya safani a cikin su akan cewa wannan hadisin ba ba ne duk sun yi ittifaqin cewa hadisi ne Murtala, sai dai al na nasai ya rawaito a cikin littafin sa al ba da cikakken isnadi to sai ya zama ta hanyar da al na nasai ya rawaito din da cikakken isnadi har zuwa ga tabi zuwa ga annabi sai zama ya inganta ta wancan hanya to anan sai ka ce hadisin nan sahihun ne amma ne da ghairihi shi ne ka'ida wato hadisin nan ya inganta amma dan me da gairi idan ya inganta ta wani hanya ko kuma ka ce hadisi ne sahihi sai ka ce bil mutaba'a in aka ce bil mutaba'a kaga a nan dai yadda ya zo da isnadin nan bai inganta ba amma a isnadin na sa'ifa ya inganta to ya inganta dan me wancan hadisin na sa'i ya zama mutaba'a kan wani wato ya ya mara ma wannan baya cikakken isma da ke sai ya inganta bil mutaba'a domin samu hadisi yau da uku ko dan mu tsaya a nan mu zo hadisi na hudu in sha Allah abin da karanta na daidai Allah ya ba mu ladanta kuskure da kuma tuntuɓin harshe Allah ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك